jama'a assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan bbc tsadar rayuwa da karancin abincin da ke karuwa sun haddasa barkewar zanga zangan nuna kin jinin gwamnati a kasar saliyo sashen arabiya na bbc kuma ya yi kama domin tona asirin yadda wasu 'yan kasuwa ke nuna wa matan da ke sanye da hijabi wariya a kasar masar tashin farashin abinci da makamashi na shafar mutane a faɗin duniya gwamnatoci a faɗin duniyar na fuskantar sabuwar guguwar zanga-zanga saboda wannan lamari da baya bayan da aka gudanar a saliyo ta rikide zuwa mummunar zanga-zanga bayan da 'yan sanda suka yi taho gama da masu zanga-zangar ga halima umar sale da fasarar rahoton wakiliyar bbc roda odiyambo daga birnin freetown yan sanda da sojoji na sintiri a wannan unguwa ta freetown bayan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati ta ɓarke sakamakon karuwar tsadar rayuwa ko da a bayan kwanaki har yanzu ana cikin zaman ɗarɗar matuƙa tuni dai hauhawar farashin kayayyaki ya ƙaru saboda annobar korona. to amma ya kai wani sabon matsayi a bana mutane a nan idan ma suna cin abinci to kalilan ne ko kuma san ba sa samu. Samun abinci zai yi wahala kwarai. Atu ta ce dole sai da iyalanta suka rage cefane. Mukan sayi buhu ɗaya na shinkafa. Galibi a yanzu rabin buhu muke sayi saboda akwai wasu abubuwan da za mu kula da su kamar hayar gida ta ƙaru. Wata zanga-zanga makonni biyu da suka wuce ta girgiza kasar yayin da 'yan sanda suka yi amfani da karfi suka tarwatsa masu zanga-zangar galibin masu zanga-zangar matasa ne kuma marasa aiki suna neman shugaba mado biyu da ya yi murabus da kuma neman gwamnati ta shawo kan karuwar matsalar abinci me yasa ba kasafai ake zanga-zanga a saliyo ba saboda muna fargabar abin da 'yan sanda za su yi idan muka fito musgunawa da amfani da hayaki mai saƙwalla da kuma kama mutane kamar yadda dokokin kasar suka ce duk wani mai son shirya zanga-zanga na bukatar ya shaida wa 'yan sanda idan ba a ba su dama ba za a iya cin tararsu ko kuma a ɗaure su Sakamakon zanga-zangar ta ranar goma ga watan Agusta ya bar mutane da yawa a nan cikin fargabar abin da zai faru idan sun yi magana. Na haɗu da iyalan da ke buya saboda zargin an harbe danginsu a lokacin zanga-zangar. Suna tsoron kar gwamnati ta kama su. Mutane fiye da 120 ne aka kama. Hukumomi sun ce 'yan sanda biyar da fararen hula 25 ne aka kashe. An kaddamar da wani bincike. To amma ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama sun nuna shakkun zai yi wani tasiri. Lamura kamar waɗannan da suka shafi jami'an tsaro da 'yan ƙasa kamata ya a samu wata hukumar sauraron ƙorafe-ƙorafe mai zaman kanta ta 'yan sanda wadda ya kamata ta jagoranci wannan. To amma ba mu ga suna jagoranci akan haka ba. Tashin farashin abinci matsala ce ta duniya. Ƙasashe kamar Ghana da Afirka ta Kudu da Najeriya da Malawi da Kenya duk sun fuskanci zanga-zanga. Ba ma noman shinkafa don haka muke shigo da ita. Shugaba biyu ya ce yana sane da matsalar kuma gwamnati na ƙoƙarin warware ta. Yayin da farashin ababuwa ke tashi kawai, ba zan iya kare mutane a wannan ƙasa ba. Hanyar da kawai zan iya ita ce ta tabbatar da cewar mun sauƙaƙa illolin abin da ke faruwa a wani wurin. Yayin da mutane da yawa ke jiran sakamakon binciken, galibi na fatar cewa gwamnati ta ɗauki matakin sauƙaƙa matsin tattalin arzikin. a wurin fati da makwabtanta kuwa suna addu'ar samun ingantacciyar makoma da kuma iyalai su samu damar rufe 'yan uwansu waɗanda har yanzu gwamnati ke rike da gawarwakinsu. To madalla za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a mu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. Yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. 'yan tawayen tigray a arewacin ethiopia sun ce dakarun gwamnati sun kaddamar da hare-haren sama akan babban birnin yankin mekele gidan talabijin na tigray ya nuna hotunan gine-ginen da aka lalata kuma ya ce an kashe wasu mutane sannan an jikkata wasu ba a san da su ba har yanzu gwamnatin addis ababa ba ta mai da martani ba amma ta yi gargadin mutane a tigray da su kauracewa wuraren da dakarun 'yan tawaye ke amfani da su. shugaban faransa emmanuel macron ya ce dole ne faransa da algeria su mance da abin da ya faru a baya tsakanin su sannan su mai da hankali a kan gaba mr macron na ziyara ne a algeria ya kuma sanar da cewa za a kafa wata hukumar haɗin gwiwar ƙasashen biyu ta masana tarihi domin ta yi nazarin kayayyakin tarihin da ake da su a lokacin da algeria ke ƙarƙashin mulkin mallakar faransar. to sashen arabiya na nan bbc ya yi ɓadda kama domin tuna asirin 'yan kasuwar da ke nuna wa matan da ke sanya hijabi wariya a ƙasar masar dokokin masar ɗin dai sun haramta wa wato nuna wariya ga mutane saboda addininsu da kuma jinsinsu da kuma ƙabilarsu bbc ta gano wuraren da ake ƙin barin matan da suka sa hijabin su shiga ga rahoton sani ma'azu saboda mai wani da ke gadin kofa zai hana ni shiga saboda na saka mayafi shekarar maya 25 yar uwarta da kuma galibin ƙawayenta ba su sanya hijabi fita da su yawo ya zama babbar matsala zama ba fita shakatawa ni kam na gaji tikis tana tsoro za a hana ta shiga wajen da kawayenta, saboda ta saka hijabi kamar kullum kusan sau sittin, ana nuna min wariya matsalar ita ce ya gaya miki a'a cikin shekaru da dama mata da ke sanya hijabi a masar sun daɗe suna nuna ƙorafin nuna musu wariya a kafafen sada zumunta mun gano masu ƙorafi da dama akan wasu manyan wurare sashen labaran larabci na BBC ya kama wajen zama a wasu manyan gidajen cin abinci guda goma sha biyar da ke Cairo, waɗanda ke saukar 'yan yawon buɗe ido don haka suna sayar da barasa. Dukkansu sun hana amfani da hijabi, wasu na karɓar tanadin wajen zama ba tare da kowane irin ƙa'idoji ba, sai dai goma sha ɗaya cikinsu sun gaya ma tawagar BBC masu binciken ƙarƙashin ƙasa cewa ba su karɓar masu hijabi ko rufe kai. mun tura wasu ma'aurata a matsayin tawagar ƙarƙashin ƙasa zuwa wasu gidan cin abinci da ke da tsaurin nuna haramci matar na sanye da hijabi. Wannan mayafin fa. Meye matsalarsa? Ba zai yiwu ba. An hana shiga da shi ne? Eh, an hana, saboda muna da mashaya a nan. Bayanin ka na hana mata masu rufin kai shiga ɗakin cin abinci a matsayin dokar wannan gidan abinci ba daidai ba ne. wannan ba dokar mu bace kuma muna Allah wadai da ita mun sake jaddada manufofin mu ga ma'aikata domin kawar da dukkan wani rudani nan gaba an haramta rufe kai a nan me kace ba za a saka mayafi a nan ba an nana ta mana cewa matsalar ita ce suna da mashaya a wajen da ke sayar da barasa dole ki yi nesa da mashayar saboda kin saka hijabi. Wata dokar ku ce ta ƙayyade inda mutum zai zauna? umarnin ma'aikatar yawon bude ido ne za su ci taron mu idan suka ga wata mace na zaune kusa da mashayar wata dokar ku ce A'a, umarni ne daga ma'aikatar yawon bude ido. Sai dai Adiyamo bai amsa tambayoyinmu ba har lokacin fara wannan shiri. Mun tambaya ko akwai wata doka da ta haramta wa mata masu mayafi shiga gidajen abinci da ke sayar da barasa? Babu wani lokaci da ma'aikatar yawon bude ido ta haramta sanya mayafi. Wannan nuna wariya ne, kuma nuna wariya abu ne da ba za a amince da shi ba, saboda nan wajen al'umma ne. Bayan wariyar da ta fuskanta, Maya ta fara neman taimako. Amira Sabir 'yar majalisa ce da ke fafutukar kare haƙƙin mata. ta haɗu da Maya domin sauraron ta da kuma yin nazari kan matsalar. Bayaninki ba shi da gurbi a kundin tsarin mulki. Akwai sashe bayyananne a kundin tsarin mulkin Masar da ya wajabta hana nuna wariya a tsakanin 'yan ƙasa saboda kalar fatarsu ko jinsi ko kuma addininsu. ya wajaba a kan ƙasa ta haramta nuna dukkan nau'in wariya. Na fuskanci yanayi da yawa da aka haramta hijabi.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 karshen shirin kenan ibrahim jin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan london